ya saka muku da alkhairi kun tabbata mutanen Kano masoya manzon Allah ne ku ita Kano ba gari bane da fana wahabiyawa duk waɗannan wahabiyawa da kake ganin su a Kano ƴaƴan baki ne zuwa suka yi Kano gari ne na masoya manzon Allah musulunci ya shigo garin Kano tun zamanin Sayyidina Umaru Kano gari ne na masoya annabi Kano gari ne na masoya sahabban manzon Allah irin wa'annan karnukan wahabiyawa ƴaƴan baki suka zo suka mamaye Kano saboda neman duniya saboda neman shuhura saboda neman girma suka zo suka mamaye Kano kamar 'yan Kano ne duka wa'in duk wani bawabi da ka sani a Kano ba dan Kano bane ba bakon haure ne 'ya'yan baki ne suka zo su gurbatar da ɗabi'ar Kano to mutanen Kano Allah ya saka muku da alkhairi mun tabbatar da cewa ku masoya manzon Allah ne yadda kuka kai wannan kasir gumin ba wahabiyan Umar rijiyar lemu kotu akan manzon Allah to wallahi ku sani Allah na kishi da ku wa qul imalu fa amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ku dai yi aiki Allah zai ga aikin ku annabi Muhammad zai za su ga aikin ku sannan muminai ma za su ga aikin ku to mu mun ga aikin ku mutanen Kano masoya manzon Allah Allah ya saka muku da alkhairi mutanen Kano kun kai Dr. Umar rijiyar lemu kotu domin ba manzon Allah kariya domin ba iyayen manzon Allah kariya mutanen Kano Allah ya kare ku ya kiyaye ku kamar yadda Allah ya kare Madinatul Munawwara ta Muhammadin Rasulullahi mutanen Kano Allah ya kiyaye ku Allah ya tsare ku kamar yadda ya kare Ka'aba wacce take garin Makka alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen garin Kano Allah ya saukan muku da zaman lafiya da kwanciyar hankali da soyayyar manzon Allah da yaduwar arziki a cikin garin Kano mutanen garin Kano kun biya mu Allah ya saka muku da alkhairi dukkan wani makiyin manzan Allah in ka shi a garin Kano wallahi dan bako ne ƴaƴan baki ne makiya annabi daman abin ya bani mamaki yadda Kano take cike da masoya manzan Allah a ce irin wannan karnukan karnukan wabiyawan masu ƴaƴan baki a ce a garin Kano su zo su rinka cin mutuncin manzan Allah suna cin mutuncin iyayen manzan Allah to gashi dai yanzu mutanen Kano sun fusata ya kowa Habiyawa ku sani a Kano ba ku da tasiri mutanen Kano ba sa kaunan ku gani mutanen Kano ba sa kaunan ku ga malamin na kuma yanzu haka an kai shi ƙara an kai shi ƙara shi Umar Rijiyar Lemu bisa da cin mutuncin iyayen Annabi Muhammadu kuma wallahi ƙarshen ku ta zo biyawa. ƙarshen ku ta zo a garin Kano in Allah ya da kowa sai ya gudu ya balla da shi in Allah ya yarda a garin Kano sai an rasa samun wani masallaci guda da wahabiyawa almajiran yahudawa almajiran yazidu su zauna suna zagin bayan Allah suna zagin mutanen kirki garin da duk Afirka duk Afirka ba gari mai ni'ima irin Kano duk abu da ka ba garin mutanen kirki mutanen mutanen arziki irin Kano amma kuma gashi cikin ibtila'i sai aka samu karnuka a garin Kano Wahabiya wa ɗalibai Ibn Taymiyyah suna cin mutuncin manzo Allah suna cin mutuncin iyaye manzo Allah to yau dai mutanen Kano mun gode muku Allah ya saka muku zakar yawa bari in sanya muku bidiyon da aka kai wannan kasurgumin bakin ba wahabiya kasurgumin jahili Umar Rijal Lemu yadda aka kai shi kotu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa daga kotun nan sai prison eh duk wanda ya ci mutuncin manzon Allah Allah ya sa daga kotun nan sai prison wallahi a duniya kun fara gani kenan wallahi tana aje lahira ya kuwa biya bari samu ku gani Allah tare da barista Ibrahim Mujaddid wannan lauyoyi jama'ar musulmin Kano hmm. masu korafi game da abubuwan da bai dace da tafiyar da shari'a musulunci kamar yadda muka sani a gaban wannan alhamdulillah yanzu gashi an shiga kotu zama na biyu wanda aka shigar da korafi akan masu cin mutuncin iyayen wanda duk musulmi gaskiya ba zai yarda a ci mutuncin iyayen annabi to alhamdulillah gashi an shiga kotu me za ka yi wa mutane bishara a irin zaman da aka yi alhamdulillah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 fito cikakken bayani a kan abin da suka magana kansa su sadar da mu ni kuma na yi alkawari ce musu tun da dai har ga addini ne kuma wanda addini ta mu zai kai mu ga nasara sati da zan yi ba su amsa to shi ne aka ba mu dama mu dawo sha hudu ga watan gobe domin mu gabatar da mukalan mu a British abin da ya faru yau. Shi ne girma barista wani irin bishara za ta to wannan ne jiyar lemu wanda ya shahara da ƙiyayyen manzan Allah ya shahara da wahabiyanci ya shahara da koya ma ainihin ɗalibansa ainihin ƙiyayyar manzan Allah wanda a wurin suka koyo mutanen garin Kano Allah ya saka muku da alkhairi yau ga shi an kai shi ƙara kotu yau ga shi an kai shi ƙara kotu kuma alfarman manzo Allah sallallahu sai kotu ta hukunta ka ai kamar yadda kuka yi ma malam Abdul Jabbaru malam Abdul Jabbari kuka haɗe mai kai kuka yi mai kage kuka ce ya zage manzon Allah to alhakin shi zai ta bibiyan ku wallahi dukkan ku sai an kai ku kotu inda malam Abdul Jabbari je kuma sai kun ji alfarman manzo Allah da ta sani rijiyar lemu sai abinda kuka yi ma malam Abdul Jabbar Allah na ta kama ku yanzu yanzu Allah na ta kama ku ku tana ta bayyana kuma Allah na ta tona muku asiri gashi yanzu mutanen kanan da kuka ziga a wancan lokacin kuka tunzira kuka sa aka kawo malam jabbar aka kulle shi yana ƙoƙarin ba tafiyar manzon Allah kariya kuka ce zagi yake yi to gashi yanzu mutanen kanan ne suka gano ku makiyan manzon Allah ne sani rijiyar lemu gashi mutanen Kano sun nuna muku bore ba sa son ka sun tabbatar da kai makiyan manzon Allah wannan tur ne abin kunya a ce mutanen garinka mutanen garinka su yi maka shaida da ƙiyayyar annabi mutanen garinka su kai ka kotu wai dan ka taɓa annabi ka taɓa yan annabi wallahi ka ji kunya wallahi tallahi inna shani aka huwal abtar lallai makiyinka ya shi shine mai yankakken baya wallahi wahabiyawa dukkan ku masu yankakkun baya ne wallahi da ta sani rijiyar lemu ka ji kunya mutanen garinka ba su yi maka shaida da san annabi ba mutanen garin da kake ba su maka shaida da san iyayen manzon Allah ba sai ga shi an kai ka ƙara ba mutanen garin Kano masoya manzon Allah na garin Kano ba wani mutum bane ba mufradi guda ɗaya ya kai wannan kasir gumin bakin jahilin katan sani rijiyar lemu ƙara ba ko ba ba ba, wani mutum bane sun gurɓara da mutanen Kano ne suka taru suka gane makiyin annabi ne wallahi mun tawayen mu da al'umma kai kenan sai ta gane makiya annabi ne ku kuma asirin ku sai ya tonu sai kun tozarta yadda kuka so ku tozarta addinin Allah Allah ba zai tozarta addinin Allah ba yadda kuka so ku tozarta manzon Allah Allah ba zai tozarta manzon Allah ba yadda kuka so ku tozarta iyayen manzon Allah wallahi tallahi iyayen manzon Allah ba za su tozartu ba man garasa kairan hasada kairan duk wanda ya shuka alkhairi kuma zai rasa zai girba alkhairi to kaga ashe abin da kuke koyarwa ya kai rijiyar lemu ashe abin da kuke koyarwa ba alkhairi bane gashi mutanen garinka mutanen Kano sun gano cewa makiyin manzan Allah ne kai gamayyar masoya manzan Allah na garin Kano sun kai ka kotu kuma alfarman annabi sai ka girbi abin da ka shuka da hannunka mutanen Kano Allah ya saka muku da alkhairi ina kira ga sauran jihohin Najeriya duk inda akwai wa'annan baƙaƙen mushrikai duk inda akwai wa'annan baƙaƙen masoya manzan makiya manzan Allah duk inda akwai su a cikin jihohin Najeriya kar a bar su a baya wannan ana nuna ma 'yan ƙananan alhakin ne kamun a zo kansu bari a fara bari a fara da ainihin manyan naku kamun a zo kan ƙananan kuma ƙananan za ku gane da wayo daman kun koyo iskancin a wurin wa'annan zindiƙan malaman naku ne to bari insha Allah wa rabi bari a fara da babban daman yanzu a Kano wannan kasir gumin bakin jahilin rijiyar lemu ba shi kuka ɗauka a matsayin shine malamin ku na hadisi na Afirka ba malamin hadisi shine malamin da ya bi kowanne a Kano to bar a fara da shi sai an fara da manyan kama a gangaro kan kananan kananan kuma makiya manzo Allah ku jira yana nan mutanen Karo za su kai za su kai karin korin hukuma ai ku guji karar da za a ce jami'iyya ce ko hukuma ko al'umman gari ne suka kai wannan karan sai dai in za a yi ciwa-ciwa amma hukuncin da za a yankewa wanda ake kara almudda'i almudda'a alaihi almudda'a fihi ai babu wani sakayya insha Allah da ya wuce kurkuku daga sani rijiyar lemu alfarman annabi Muhammad sai ka je prison ba ma kai ba duk wanda yake da karkashin ka masu yan annabi sai kun je prison yadda ma malamin ku ya mutu a can alfarman annabi haka za ku mutu a prison yadda ibn taymiya wanda aka haife shi ba uwa ba uba ibn taymiya wanda ya mutu ba mata wanda ake zargin shi da luwaɗi malamin ku yadda ya mutu a kurkuku insha Allah kuma haka za ku yi rayuwa mummuna a duniya haka za ku yi rayuwa mummuna a lahira saboda haka muna gode muku ya ku mutanen Kano da kai wannan kuma bakin jahili ainihin ƙara bisa ga ainihin cin mutuncin iyayen annabi muna fata Allah ya baku nasara mutanen Kano masoya annabi Allah ya ƙarfafa muku gwiwa a wannan shari'a da ake yi Allah ya murƙushe duk wani wanda zai zo ya kawo barazana a wannan shari'ar da zai Allah ya murƙushe shi Allah ya karya shi Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ainihin karbi da nasara a gare ku ya kuma soya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutanen Kano kai kuma da sani rijiyar lemu za mu zo in Allah ya yarda hakkocin za mu zo in ka isa jahili ka kawo ka kare kanka ka tabbatar da iyayen annabi yan wuta ne yanzu in ban da kai da sani jahili ne mu murakkab makiyin manzon Allah ba yahude ba yahude ɗalibin yaziru ɗalibin yaziru karatunka ka je kayo shi ne a talmoda yanzu ka kalla iyayen manzon Allah ka ce musu kafirai kai kuma iyayen naka da za a ce musu kafirai za ka ji daɗi ka kalla iyayen Muhammadun Rasulillah ya sunan iyayen Annabi Abdullahi ka taɓa gani mai sunan Abdullahi kafiri ya sunan mahaifiyar manzon Allah Amina ka taɓa gani mai suna Aminatu kafira sunayensu ma na musulmai ne ko na kafirai wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya maka alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka bis sajidina wanda yake ganin ka lokacin da kake tsayawa da kuma jujjuyawanka a cikin masu ainihin masu ainifin sujjada annabi bai taba shiga mahaifar mutumiyar banza ba annabi bai taba shiga tsatsan mutumin banza ba tunqalu min salibin ila rahimin iza mada alamun bada dabaku annabi ana ciro shi daga wannan alam zuwa wannan alam annabi ana ciro shi min arhami ah, min aslabi dahirina ila arhami dahirati daga ainihin maran maza na kirki mutanen Allah zuwa maran mata na kirki annabi bai taɓa shiga maran mutumiyar banza ba amma wahabiyawa da ke kuma kiyaman zan Allah ne Allah ya fara tona muku asiri Allah ya fara tona muku asiri da sani umar rijiyar lebu Allah ya karya wahabiyanci a Najeriya Allah ka karya wahabiyanci a duniya Allah ka karya su Allah ka tozarta su Allah ka ɗaiɗaita duk wani ba wahabi ya makin manzon Allah Allah ka yi daga-daga da shi Allah ka wulaƙanta su wannan shari'a da za a yi Allah ka bai wa masoya manzon Allah Allah kana kishin annabinka Allah ga makiyan annabinka ga wani baƙin kasur gumin jahilin ba wahabi mai suna Umar rijiyar lemu Allah subhanahu wata'ala ka yi ba da aini ka kaskantar da shi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka wulakanta shi Allah tabaraka wa ta'ala ka yi daga daga da shi Allah in har wannan bawan naka ya buɗe baki ya ce iyayen annabi yan wuta Allah ka mai da shi dan wuta ka mai da iyayen shi yan wuta Allah ka mai da su yan wuta Allah ka mai da su yan wuta Allah ka kona su Allah ka haɗa su daga sani rijiyar lemu iyayen annabi kake ma wannan mummunan alkaba'i ka koya ma yaranka almajiranka ga suna a ƙarƙashin ka ba su da aiki sai cin mutuncin iyayen annabi wannan masifa da wannan bala'i da muke ciki a Najeriya ƴan uwa wallahi tallahi sanadiyan waɗannan maƙiyan annabi ne sanadiyan su da sani rijiyar lemu ne sanadiyan su ne ba Allah ke jarraba mu irin su ne ba wa'annan da kake gani wa'annan wannan bakin ba wahabi sanadiyan su ne ba muke cin ubanmu a Najeriya wallahi sanadiyan mu ne muke shan kashi a Najeriya wallahi sanadiyan mu ne sanadiyan su ne muke cin wannan bakar wahala a Najeriya Allah ka dakar Allah Allah Allah ka tarwa dukkan wani bawahabi wanda yake da aqidar cewa iyayen manzon Allah ya wuta wanda ba su da aqidar kuma Allah ka shiryar da su ka ɗaura su akan daidai saboda haka jinjina ne nake yi gare ku ya ku mutanen Kano ina muku jinjina na musamman masoya manzon Allah da kuka kai wannan guman bakin jahilin bawahabiye mai dangalallan wando mai gemun bunsuru mai siffan mayu da kuka kai shi kotu Allah ya saka muku da alkhairi saura 'yan ƙanana ƙananan na baya saura ƙanana ƙananan na baya mun fara da manyan insha Allah za mu biyo kuma kan ƙananan wallahi wahabiyawa makin manzon Allah ba mu ba ku mu da ku ba sulhu in kun ga mun sulhunta da ku ku dawo ta barkin manzon Allah ku bar ta barkin ibnu Taymiya ku dawo addinin manzon Allah ku bar addinin Albani ku dawo addinin manzon Allah ku bar addinin Dan Abdul Wahhab ku dawo tafiyar sunna ku dawo tafiyar sunna ku bar tafiyar kafirci ya kuwa biyawa duk wanda ya ce iyayen annabi yan wuta ne wannan mutumin kafiri ne duk wanda ya ce iyayen annabi yan wuta ne wannan mutumin mushriki ne duk wanda ya ce iyayen annabi yan wuta ne wannan mutumin zindiki ne Profesani rijiyar lemu rijiyar lemu Prof Umar Sani rijiyar lemu lallai muna tabbatar maka da cewa wallahi wallahi wallahi tallahi in baka zo ka tuba wallahi tallahi kana ɗaya daga cikin mutanen da Allah zai maka mashi wutar jahannama in wa ba tsawaitawa mu yi ba godiya ne da murna da farin ciki da muka ga an kai wannan kasuwar gumin bakin jahilin ko haka aka tsaya wallahi ko ba a ci nasara akan kabarta sani rijiyar lemu Allah ya tozarta ka mutanen Kano sun maka tambarin makiyin annabi ne kai wannan ya ishe ka abin aibu da kai da ka ila yaumil kiyama tir da mutumin da wai mutanen garin shi za su yi mai mummunan taban kiyayyen annabi wallahi ko ba a yi nasara ba a wannan kotun mu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa Allah kai mana kuma kun biya mu mutanen Kano wallahi kun biya mu kun biya mu mun ji daɗi kun nuna ma duniya cewa wahabiyawa makiya manzon Allah ne ku kuma mutanen Kano kun nuna kuna kishin annabi daman Kano gari ne na waliyan Allah daman Kano gari ne na masoya Allah daman Kano gari ne na masoya sharifai daman Kano gari ne na masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutanen Kano muna muku jinjina Allah tabaraka wa ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da abin da ya Allah ya biya ku da abin da ba zai misalto ba a baki na? to daga ƴan uwa nan zamu dakata sannan ku kuma alkalai da lauyoyi mun gode muku Allah ya saka muku da alkhairi kada ku yadda a ba ku cin hanci ku juyawa addinin Allah baya kada ku yadda in an ba ku cin hancin ku an sa ku cinye in kun cinye kuma ku zo ku tabbatar da ainihin kafirci da zindikancin masu kyau iyan annabi yan wuta ne a samu a tattara shi a kai shi prison a kulle a kula kauli haza shine mahalicci guda ɗaya komai halittunsa ne babu wanda ya isa ya cutar da kai ba da saninsa ba ba wadda ya isa ya amfanar da kai ba da izininsa ba ba da saninsa ba wa indahu wa kullu shay'in indahu bi miqdar kuma duk abin da ka sani yana da iyaka yana da karshe kai kanka kana da karshe duk abin da kake aikatawa tana da ƙarshe duk zalunci wata rana sai ƙarshensa ya zo duk sace-sace wata rana sai ƙarshensa ya zo duk cin hanci da rashawa wata rana sai ƙarshensa ya zo wani rashin zaman lafiya wata rana sai ƙarshensa ya zo duk aikin alkhairi ma tana da ƙarshe balle mummuna wa kullu shay'in hu bi miqdar wa shaɗu anna muhammadan rasulullah na shaida cewa annabi muhammadu manzansa ne nabiyul Muktar. annabi ne zababbe sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sabihi siqatil abrar amma ba'd fatakulla, ƴan uwa ku ji tsoron Allah ibadallah ya ku bayin Allah ku sani fa inna fitakuwa sawabad daraini a cikin tsoron Allah akwai sakamako guda biyu sakamako wato na gida biyu a nan duniya za ka ji daɗi a lahira kuma ka ji daɗi in ka ji tsoron Allah wa husulul khairai ne kuma akwai tabbatuwar alkhairai guda biyu ya yi ballazi na amanu ya kuwa da kai imani da Allah da manzansa Ita ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzansa Yi yuti yutikum kiflaini min rahmatihi zai ba ku yanki guda biyu na rahamansa saboda haka kun ji tsoronsa to zai gwaba muku rahaman duniya da lahira Wai Jallakun, nuran Allah zai sa muku haske tamshuna bihi kuna tafiya a cikin haske kuna tafiya kuna cikin tafiya cikin aminci ba bala'i ba fitina ba sangoma to duk wannan yana zuwa ne daga cikin tsoron Allah wai ji Allah kum nuran tamshuna bihi Allah zai sa muku haske kuna tafiya da shi wa yaghfiru lakum kuma Allah ya gafarta muku ku. wallahu gaburur rahim shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ne ibadallah ya ku bayin Allah man tadabbara alkitab Mastur. wanda yayi tadabburi ya lura da littafi abun rubutawa wa nazara fil kauni kuma ya sai ayat kalli kasantattu gaba ɗaya almanzuri abin dubawa waje da anna usu usasi allazi qamat alaihi samawati wal ard wal adl idan ka zauna ka kalli littafin ubangiji in ka san me aka rubuta a cikin littafi in ka san me yasa aka aiko da manzanni to za ka san cewa ainihin tushen tushe ma'ana ainihin foundation da saman nan ta saya ba tare da wani ginshiki ba wal ardu wannan kasan ta tabbatu ba ta taba daukan ka kana kwance ta yi gombe da kai ba ba ka taba kana kwance a kasan nan ta yi injiya da kai ba tana nan dankare a gu ɗaya tana zaune wal adl shine adalci ne ya sayar da wannan duniyan take zaune duk lokacin da kuma aka samu rashin adalci to magana ta kare shi yasa hudubar mu ta yau tana bayani ne akan wannan abu da ake ta rurutawa na zanga-zanga muna da maukifi guda biyu farko shine wai me ya kawo zanga-zanga kuma me maganinta sannan su kuma wannan da suka ce za su yi wannan bangaren gwamnati ke. sannan kuma su wanda suka ce za su yi zanga-zanga me su me alkhairinta me illarta wannan shine insha Allah hudubar mu ta yau abinda take kunshe da shi wa ma adraka mal adl me ya sanar da kai mai adalci allazi la gina anhu bi kulli shay'in babu mahaluki da zai ce ya wadatu babbarin adalci komai girman ka komai kankata kowane dan adam yana bukatuwa zuwa ga adalci ba wanda zai ce yau shi baya bukatan adalci duk duniya ba halittu wannan mutumin ba in kai shugaban kasa ne kai kanka kana bukatan adalci in kai gwamna ne kana bukatan adalci don akwai lokacin da zaka so a yi maka adalci to yaya kai kuma yau ka samu dama kuma kake zaluntan al'umma jiya a kamfen naka kana cewa in ka hau za ka yi adalci a rayuwa ta yi sada za ka saukar da al'amura za ka yi kaza duk alkawura ka ɗauka jiya kuma a majalisa da kai ake kushe gwamnatin da ta wuce to kuma kaga akwai lokacin da kai maka da bukatan adalci kuma abin da yake rudar da mutane yadda da ka tafi kai ba komai ba wata rana za ka dawo ka zama ba komai ba to saboda haka ashe dole ne adalci kowa ya yana bukatansa al'adil allazi ya taju ilahi mahalukun duk halitta suna bukatuwa izira ga adalci fi alaƙatihi bi halikihi da alakarsu da mahalicinsu alakarka tsakaninka da Allah kana bukatan adalci ba don wannan ubangijin adali ba ne da duniya ba zai zaunu lafiya ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin hadisul kudusi ya ibadallah inni haramtu zulma ala nafsi ni Allah na haramta wa kaina zalunci sannan kuma waja'altu bainakum waja'altu bainakum muharraman na sanya shi a tsakaninku haramun ne kar wani ya zalunci wani a cikinku na haramta shi wannan shine doka farko ni na haramta wa kaina sannan na haramta shi a tsakaninku fala ta zalamu kada ku yi zalunci in ji Allah saboda haka kaga Allah da kansa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah bai zama to yana zaluntan bayinsa ba me zai samu ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima saboda haka al'adul allazi yahtaju ilayhi insanu fi ta'ammulatihi ma'a nafsihi adalci shine wanda mutum da kansa shi kai da karar kanka kana bukatuwar adalci a kanka Allah yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kadda kanka kai kai da kanka ma ka je Allah ya hana karka je ka jefa kanka halaka karka je ka je ka sha abin da zai halakar da kai karka je kai abin da zai halakar da kai kar ka je ka aikata abin da zaka zo ka ji kunya saboda haka a kanka da kanka kana bukatan adalci kar ka yi abin kunya da iyalanka za su kunyata kar ka je a yi abin asha wanda makwabta za su ce maka tir da kai kaga ka wulakanta kanka saboda haka al'adil adalci abin da ake cewa adal a adalci allazi eh, ya taju ilaihi insanu fi ta'ammulatihi ma'an nas ana bukatan adalci tsakanin mu'amalanka da mutane kowa kowa ka shi hakkinsa makwabcinka a kasuwa a gida a wajen kiwo a ina ka koyi kai mu'amalarka da mutane ya zama to adalci manzala yana cewa jibrilu ya zo ya tare shi akan hanya suna saye a rana wani sahabi ya gani ya ce wannan wani irin mutum ne ya sayar da manzan Allah a rana kamar ya zo ya hankaɗe shi amma sai ya gefe ya sai yana kallo can da aka gama a ce ya rasulallahi ɗin da zo wannan mutum ya zo ya sadar da ka ina a rana ko inuwa ba ya ce kasa wannan ya ce a ba zai ce jibrilu ne ka ga magana ya girma sai ya ce to ya zo ne yana yi min a kan makwabci ka ba da hakki kawai abin da nake jira in ce ya ce in na mutu ma zai gaje ni shine kadai abin da bai gaya min ba yau ya mu'amala mu tsakaninmu da mutane saboda haka adalci al'adul allazi yahtaju ilayhi al-hakim mai hukunci da kansa yana bukatar adalci fita fi cikin ma'al mahkumina cikin mu'amalansa da wanda zai yi wa sarkin shi ɗan sandan shi waye ko wanda yana bukatar adalci cikin wanda zai yi wa hukunci al'adul allazi ya taji ilaihi mahakumuna fi ta'amulatihim ma alhakim adalci ita ce wanda wanda za a yi musu hukunci suna bukatan hukunci a adalci a cikin mu'amalar su da alkali a cikin mu'amalar su da 'yan sanda a cikin mu'amalar su da immigration a cikin mu'amalar su da custom a cikin mu'amalar su da ma'aikaci kowane iri a cikin mu'amalar ka da kowane ɗan kasuwa ko waye. ولما كان الأدل على هذه الصفة من الأهميات كان خطاب الله العظيم in dai wannan ita ce صفر adalci. to lallai kuwa wannan abu ne mai muhimmanci a nan zaka gane zancen ubangiji ga, halittunsa Allah yace, ce inna allaha ya'muru bil adli Allah yana umurtanku yana umurta bil adli da adalci wal isani da kyautatawa ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai man tadabbara qaulallahi jalla jalaluhu wanda ya ta tadabburi ya gane ya fahimci wannan fadin ubangijin cewa Allah ya'muru bil adl Allah yana umurta da adalci wal ihsani da kyautatawa waje da annal kitaba ja'a wa ka annahu yukhatabu bihi al insanu fi waqti tilawatihi aw sama'ihi aw tazakkurihi li hadhihi al aya ka fahimci a nan yanzu aka zo hudu ba a yayin da kaji an ce inna ya ya'muru bil adl to za ka ga cewa wannan zancen da ubangiji ya yi, kawai kamar da kai ake yi kai kadai kamar da kai ake yi lokacin da kaji inna allaha yanzu ni da nake na karanto shi to ina ji kamar da ni ake yi yanzu saboda haka a yanzu a cikin hudu ba na in ban saya na yi adalci ba na zalunci al'umma lokacin da kaji na ce inna Allah ya amuru bil adl Allah yana umurta da adalci to kai yanzu da kai mai sauraro kai ka san a ina ne rashin adalcin ka yake a ina adalcin ka yake yanzu ana umurta kamar kai kadai ake gaya wa kai adalci saboda haka duk lokacin da muka fahimci adalci a haka to ba mahalukin da zai zalunci wani saboda mai yanzu Allah yana magana da halitta ne gaba daya ba a ware kowa ba dan kar kai wani gingirin an ce inna Allah ya murbil adli ai gabanni ba sa da kai ma din akwai naka ni ma akwai nawa shugaba akwai nasa saboda ka adalci gamuwa ake yi cikin sa gundun gaba daya a dunkule kowa ya irin nasa adalci saboda haka mushiran zalika zaka ji a jikinka an anna na tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala arada minna yana nufi a gare mu an nastajira hazal amur lokacin da kaji wannan kalman cewa inna Allah ya bil adl to ka halarto a zuciyarka wannan umarnin fi kulli zamanin a kowane zamani to ka halarto kanka lallai fa Allah yana bukatan adalci a kowane zamani zamanin Buhari ana bukatan adalci zamanin tinubu ya zo ana bukatan adalci wani ma gobe ya zo za ana bukatan adalci a yanzu a lokacin fintiri ana bukatan adalci a lokacin gwamnan da ya wuce bindo ana bukatan adalci wani ma gobe in ya zo ana bukatan adalci fi kulli zamanin wa makanin a kowane bugire a nigeria ana bukatan adalci a amurka ana bukatar adalci a saudiya ana a kowane guri ana bukatar adalci a adamawa ana bukata a maiduguri a yobe a kano a lagos ko ina ana bukatan adalci saboda haka wala kulli suratin wa halin a kowace sura a kowace hali ana bukatar adalci wamanil ma'amur wai suwa aka umurta ne su yi adalci wa Allah ya umurta da Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa aka umurta lam tuz lam yuzkar ma'murina ba ba umurci sunan kowa ba Allah bai ce sarki yayi kowa ba inda kasancewa abin gama gari ne hadarin dare kowa ya shafe shi shi yasa ba a ce wane yayi adalci ba kawai abin da Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli Allah yana umurta da adalci wal isan da kyautatawa li'anna hazal amr wannan umurni lil mahaluki na jami'ihim gaba ɗayan halitta ne aka umurta hatta dabba yana ciki dan manzo Allah yana cewa idan aka tashi a ranar kiyama dabba mai kaho da ya soki marar kaho a ranar kiyama sai Allah ya sa wannan kaho shi ma ya ji ya tunkuɗi wancan yara masannan sannan a shafe su a tafi aljanna to ya kai mahalul saboda haka umurni ne ga gaba daya halatta wa kawa wa kana wa kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin halitta mutalabun ana bukata bihi a tare da shi ala qadri mas'uliyatihi a gurgurdan shugabancin sa allati huwa biha wanda shi yake cikin sa to ake bukatan adalci fa adamu zikril ma'murina rashin ambaton sunan wa zai adalci lafsan a lafazi fiki ish'arun a cikinsa akwai jan hankali wa tambihun da kuma tsoratarwa annal kitaba kasancewa wannan zancen mutawajjihun ila kulli wahidin an fuskantar da shi a bisa kowane ɗaya daga wani halitta an fuskantar da shi a bisa kowane ɗaya daga cikinmu duk halitta aka fuskantawa saboda haka wa ka annahu ala hidda kamar kowa daidai ne kai ma naka ne shugaba kowa daidai ne a wajen adalci kai da shugaba da kai talaka duk ɗaya ne a wajen adalci liyakuna amma sai dai abin al-ihtimamuhu li wannan kulawa ta wannan umarni gayatul ihtimam yana bukatar lura sosai wal adlu menene adalci huwa musawatu bainan nasi fil hukm shine daidaita tsakanin mutane a cikin hukunci wannan shi ake cewa adalci ɗan shugaban ƙasa idan ya yi to shi da ɗan mai tura amalanke duk ɗaya suke hukunci ɗaya ba za a kalli cewa wannan shi ne ɗan shugaban ƙasa ba wannan shi ne don gwamna ba za a dubi wannan abin da ake dubawa shi ne adalci shi ya sa manzo Allah yake cewa ya faɗi mutu bintu rasulullah ya kai ma ‘yar manzan Allah idan baki saya kin bi Allah ba ba za amfane ki da komai ba a wajen Allah wa ake jawa kunne ‘yar manzon Allah bintu Rasulillahi ka gane cewa hukunci ɗanɗaya ne me ya halakar da kasar mu yau rashin bamban abuna a bambanta tsakanin mai kuɗi da talaka bambanta tsakanin wanda yake kan mukami da ba shi da mukami a nan nake sayawa in cewa shugabanni ku farga daga baccin da kuke yi ni zan yi muku ta mahaukata duk duniya ni ban ga masu talakawa masu haƙuri irin talakan nigeria ni ban gani ba an hana shi ruwan sha ya haƙura ya zauna an hana shi makaranta ya haƙura ya zauna yana gani ‘ya'yansa ba sa tafiya makaranta ya haƙura ya zauna an hana shi hanya ya haƙura ya zauna an hana shi asibiti ya haƙura ya zauna duk abu na ni'ima da ɗan kasa zai samu gaba ɗaya an hana ɗan nigeria amma ya kai karshen zaman lafiya an hana shi zama lafiya amma shi ɗan adam akwai inda ba zai haƙura ba yunwa ba mahalukin da zai jure wa yunwa duk duniya gaba daya saboda haka ka ga yanzu an kai bango tun da ake a kasan nan ba a taba cewa za a fita zanga-zanga za a yi wa gwamnati bori ba ta lumana sai wannan karo shi ne karon farko to sai yanzu abinda nake jan kunnen shugabanni ku dawo hankalinku me ya dawo da me ya sa aka faɗi haka me yasa al'umma suka yi haka duk duniya ko kai da kiki ne kasancewa kasan na tana cikin masifan yunwa ba yadda za a yi masara ta koma dubu ɗari ba yadda za a yi wake ya koma dubu ɗari biyu ba yadda za a yi fulawa abu mafi sauki ba irin fulawa abun dubu ɗari abin dubu goma ya koma dubu saba'in da wani abu biredi kawai da talaka zai iya ya ci ya je siya biredi naira hamsin naira ɗari ya toshe a hana shi garau-garau da za a yi shinkafa da wake a sa mai a sa yaji ya gagari talaka abun mamaki yau shinkafan ita ce ta fi araha a cikin a cikin waken da man da barkonon duka shinkafa ne ma ya fi araha dan shinkafan naira ɗari biyu biyar ba zai sa ka zuba wake wake ya zama garo garo ba yaji abin banza barkono kwanonsa dubu biyar shekarun jiyan nan haka aka gaya mu bana an gaya mu bana siya mu citta abin banza naira dubu goma sha biyu taliyan da na siya las dubu goma sha hudu da na goma aka ce mun dubu goma sha takwas Flower las wata da ya wuce dubu hamsin da uku yau ya koma dubu saba'in da biyar dubu saba'in da uku sannan kuma gwamnati saboda rashin adalci kuma na gama 'yan kwadogon sun ce sun amince a irin wannan rayuwar wai gwamnati ta ce za ta ba da dubu saba'in kuma a ce gabanin kwadogon su ce sun yarda to ina tambaya 'yan kwadogon. kai shugaban kwadogon zo ɗauko iyalinka da matanka da 'ya'yanka a toshe akawun naka a baka dubu hamsin don iyayenka in za ka rayu da dubu saba'in a wata ɗaya mu gani watakila ba wani wanda kana gani shi mai karamin ma'aikacin ya fi ka iyali watakila kai daga kai kai matanka biyu uku abin matanka ɗaya ai an ka biyu uku akwai karamin ma'aikaci da yake da mata biyu ya'ya biyar shida ya dubu saba'in zai ishe shi a wata alal akalla a yanzu irin rayuwar da muke ciki idan baka baiwa ma'aikaci dubu ɗari biyu ba to kar ya kasa dubu ɗari da hamsin saboda idan ka yi lissafi a yanzu shinkafa buhu ɗaya tana cikin dubu tamanin tamanin da wani abu to saboda haka abinda nake jan hankalin gwamnati abu guda ɗaya ne ya faru kun yi sake 'ya'yan zaki sun girma wannan yaran da kuke musu rashin adalci wannan al'umman da kuke musu rashin adalci dama abinda da ya sa ake zaune lafiya kalau a nigeria 75% na mutanen Nigeria jahilai ne. Sha sa shugabanni suke bandin-bandin su yi abin da suka ga dama a zuwa ce ce sai ne, ya zo da biliyoyi ya sata alan goro ranka ne ne. A ɗauki dubu goma ashirin aji a zauna lafiya kalau saboda jahilci. To yau wayan nan matasan, wayan nan yaran, billahi lazi la ilaha huwa yaran sun fi shugaban kasa ilimi da sanin me a duniya yake ciki. Wayan nan yaran sun fi gwamnoni karatu sun fi gwamnoni hankali sun fi gwamnoni sanin me duniya take ciki saboda yau duniyar da muka samu na social media na intanet komai tarwal ake gani to wannan shi ya kawo mana wannan so idan ba mu ankalta ba wannan zanga zangan in ba a je on 29 ba wani 29 din a wani wata sai an tafi ku rubuta ku ajiye shi in dai shugabanni ba su canja su ba dan Nijeriya ne fa aka samu zai shiga ya hau kwamfuta ya fasa duk bankunan duniya ya ɗauki kuɗi ya shiga kamfanoni manya-manya na duniya ya ɗauki kuɗi ɗan Nijeriya aka samu ba. ɗan Nijeriya ba yanzu aka samu yaro karami shekara bai wuce goma sha biyar sha shida ba zai kera jirgi ya tashi sama kai kuma gwamna zo mai kataba kerawa kai shugaban kasa mai kataba kerawa mai kataba yi in an baka kwamfutan ma kai baka santa ba. saboda ka yau ilimin ya yawa suna gani abin da yake faruwa a duniya suna gani abin da yake faruwa a kasashen waje live saboda ka me zai samu samu zaman lafiya shine a dawo da adalci wannan kudin banza da kuke kwasa wannan kudin banza da kuke cutan al'umma da shi nan gaba wallahi tallahi ba zai yiwu ba dan dalili duk dan da ya hana uwarsa bacci to wallahi tallahi shi ma ba zai yi bacci ba ya zai a halin da kasar nan take ciki shugaban kasa ya ware 75 biliyan naira 75 biliyan wai don me don a sayawa sanatoci motocin hawa a kasar da wani ba zai iya ya ci abinci so biyu ba a kasar da wani ba zai iya ya ci abinci so ɗaya ba a kasar da saboda yunwa ana mutuwa wannan na estimate miliyan saba'in da gwamnati za ta siyo shinkafa a matsayinta na gwamnati kuma ya kai na 75 biliyan to duk inda a duniya zai siya shinkafa shinkafa nan zai zo ya sauka mata a dubu hamsin hamsin sannan kowane tirela a loda mata shinkafa 600 buhu 600 to za a samu shinkafa tirela 2,500 za a samu shinkafa trela 2,500 in sitet 36 muke da shi a nigeria kowane sitet zai samu tirela 70-70 wahala ba zai ragu ba yanzu trela 20 din da aka raba wa sitet-sitet bilali zai lalawa ba amma sun ya shiga ba balle a ce an raba wa talaka kai baka ga makwabcinka ya samu ba makwabci makwabcinka bai samu ba kai baka gani a kasuwa wani ya samu ba ba wani talaka da raba shi akai a tsakanin akwai wanda ya gaya abin da sa shi ya siya to a irin wannan yanayin kuke so wace za a zauna da a kar mu yaudari kanmu shi dan adam idan ka takura shi to ya fi dabba rashin hankali ba kamawa take yi saboda haka abin da muke jawa gwamnati hankali ta dawo ta dubi wannan mas'alar da matasan Nijeriya guda sha goma sha biyu suka zanawa gwamnati to gwamnati ta fito ta yi bayani wani mataki zai ɗauka a kai simple isu ne ba wannan wai ana cewa ah, malamai a zuwa ba da hakuri kar a tafi zaka a ba shi bane bukatunsu da suka zana gwamnati ki fito ki bayani a kanta me zaki ki dan ba za a tafi a wannan salin ba primary ya gagari dan talaka secondary ya gagari dan talaka university ba a magananta university tun daga jam ake zubar da dubban yara ba za ma bari su ci ba balle university su tafi in sun tafi a zubar da su saboda an yi yawa ba za a karasa ba sannan a wannan shekarar za a iya ayyanta dubbai a nigeria sun gaba university ba za su samu aiki ba na shekarar da ya wuce ba samu aiki ba shekarar goma da ya wuce ba samu aiki ba shekara sha biyar da ya wuce ba su samu aiki ba wani maza gani ya ɗauki kwanin university ya kona shi saboda bai san amfaninsa ba amma duk wani yaro senator yana samun aiki duk yaro gwamna yana samun aiki duk yaro shugaban kasa yana samun aiki duk yaro party yana samun aiki a ce yaron talaka ba zai samu aiki ba wannan wannan tunanin shine abin da muka ce al'adlu almusawa bainan nasi shine a daidaita tsakanin mutane a wajen hukunci to bayan hakan ba su samu makarantar ba sun gama din ba su samu aiki ba suka je suka kama sana'a da suka kama sana'a kuma aka je aka rusa wajen sana'arsu suka koma gida suka zauna da Allah ina tambaya rusau da aka yi a Kano wanda aka rusa musu shaguna wanda aka rusa musu gidaje yanzu in aka ce a fito zanga-zanga kai ka isa kai baka haifu ba duk malantakan ka karkaci kace wannan kar ya tafi zanga-zanga kar ya kake ba baka da daman da zaka hana shi a Lagos wanda aka je aka rusa musu shaguna a alaba rago ba ka isa ka hana su fita zanga-zanga ba A ana adamawa wanda aka rusa musu kasuwa ba ka isa ba ka da ayan da za ka ja musu su gamsu ka ce musu kansu fita zanga-zanga su saura ba ka haibu ba don suna cikin reality suna cikin bala'i suna cikin masifa to ya kasa zai zauna lafiya how ka je ka rusa a mutum gida ka tashe shi a inda yake ka tashe shi a garin da yake ka ce a zauna lafiya hau kai kuma ka je ka shiga cikin gida ka kunna AC ka hau mota black proof ka fita kana yawo ka ce a zauna lafiya ka je ka karanta tarihin su Iran da su Iraq da su kaza da kaza din mana ai ba wai a son su ne suka fita ba bala'i ne ya kai bala'i suka fita saboda haka wannan abin da ake yi sanato guda ɗaya idan ka ji abin da yake karba a shekara wai saboda raini hankali wai sun fito sun cire abu na 5% ko 50% ne na albashinsu naira dubu ne ko nawa ne ba maganar wannan ake yi ba ana so ne kai a dawo mema aikin senate a zo abi me suke a abuja me yasa za ba su kuɗa dalili su dawo gida inda constitution da su zauna in akwai wani bukatar mitin ne su tafi wannan shine abin da aka sani a sanar babu sanar da suke kashe kudi na banza kamar irin sanatocin Nigeria kuma ba abin da suke yi wa Nigeria sannan ma yanzu an kawo lokacin da ba idan ka faɗi gaskiya ba a kore ka a matsayin da kake kai din yanzu a kwanan nan manya guda biyu aka kora akan akan matsayin su dan me dan sun Nigeria tana da yunwa da Allah ne karya ne kwanakin baya haka na faɗa a gaban shugabanni na ce kasan nan fatana da yunwa a ɗauki mataki aka ce don me zan faɗi haka na ce ni na san ana yunwa shi yasa na isar da sako a inda ya kamata a ji talakawa ba fa muna da namu ba wasu tana suka ce saboda siyasa masu da yanzu muke sabo a cikin Nigeria shine mu talakawan an riga an raba kanmu shi yasa duk abin da muka fara ma ba za mu cimma burinmu ba na ɗaya tun da aka yi wa kungiyoyi guda biyu rijista a nigeria to 'yan siyasa sun samu yadda aka raba kawunanmu a kan musulunci a cikin musulunci an samu wanda zai zo ya rarraba mana kai a cikin kiristaniti an samu wanda suke rarraba wa kiristaniti sannan kuma aka zo aka hada addini guda biyu ma fada kirista da musulmi ba za kaza aka yi ta faɗa aka kirkiro faɗan kabilanci aka yi kaza aka yi faɗa sannan aka zo aka sa mana siyasa a cikin rayuwarmu dan fatin ka, in yanka mutum yake ci shi mutumin kirki ne dan fatin wani in kullum gida dubu zai gida makarantu dubu zai gida saboda fatin ku daban ba za ka kalli abin da yake yi ba to lokacin da muka zama haka to ya za a yi a ce kanmu ya haɗu mun dunkule mun fita mun yi abu guda ɗaya daga karshe masu yin zanga-zanga zanga-zanga kuna da right kuna da yanci ina goyon bayan ta kashi 90 a cikin 100 kashi 90 duniya ta ji ina goyon bayan a yi zanga-zanga kashi 90 cikin 100 dalili muna cikin bala'i muna cikin yunwa muna cikin masifa amma kuma a kashi goban a yadda halin da nigeria take ciki yanzu na yunwa na masifa na talauci idan aka fito mu gaya wa kanmu gaskiya ba za a yi zanga-zanga na lumana ba dole a fafasawa wasu shaguna dole a fafasawa wasu motoci saboda me yau ko taron mutuwa ake yi sai gani wasu sun zo sun wa mutane wayoyi wani guri ma za a tare hanya a cire addada waye-waye a karbi wayanka a tafi kuru-kuru da rana to yaya in aka fito mutane miliyoyi suka ce za su zanga-zanga to wasu sun samu opportunity duk da wasu sun fito da niyya mai kyau to wasu za su fito da mummuna akida a zo a tayar mana fitina sannan shi kuma fitina masifa ce Allah subhanahu ta'ala na cewa wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum hassa ku guji fitinan da idan ta tashi ba za ta saya akan waɗanda suka tayar ba kuma muna da Hausa suka ce a na gaba ake gane zurfin ruwa muna da wanda za mu ɗauki misali da su ga irin su Sudan ga irin su kasashe dai kusan uku ko hudu wanda suka yi din ba su cimma wani abin alkhairi ba to saboda haka ni shawara na gwamnati ta dubi wannan ka'idoji guda goma sha biyu da suka zana sannan kuma a fito a dabbaka sannan a ɗaukawa maganan yunwa emergency a sa mata yanzu ka duba ya matasa hankali su bai zai tashi ba a nan senegal shugaban kasa kwana ɗari yayi ya sa abinci ya rage shi shinkafa fulawa duk ya sa kudin abinci ya sauka a kasarsa a kwana ɗari ya yi abubuwa na bajinta shi dan Nijar sakarin jiya ina dubawa ya rage kuɗin mai ya kuma kushewa gabani me kuke yi sai dai mun yaba mata a guri ɗaya ya kwato local government a hannun gwamnoni to wannan ba karamin rahama ba ne ba abin da abin tinubu ya yi kamar wannan abu mai kyau dalili abin da ya sa tsakanin talaka da gwamnati ya yi nisa shine talaka ba zai iya ya ga gwamna ba to duk dukiyar local government gwamnoni sun handame shi su suke abin da suka ga dama shi yasa suke yin zaben da suke ga dama shi yasa suke sa suke sa wanda suka ga dama suke cire wanda suka ga dama to yanzu suna da cikakken yanci irin na da kuma za a mai da zaben local government a hannun INEC to in aka tabbatar da haka to kasa za ta yi kyau saboda a da mun gani chairman zai na da capacity da zai yi asibiti yana da capacity da zai yi makarantu amma duk yanzu shi ma sokora masa ake yi saboda haka yan uwa daga karshe wannan shine mu kuma shine maukifin mu akan zanga-zanga da za a yi amma ina maimaitawa shugabanni shugaban kasa ina maimaitawa idan ba a dawo adalci ba wallahi azimu ko ba a tafi wannan karon ba wata rana mai hanawa ma shi zai jagoranta a fita in dai wannan tafiyar ba a rage ba tafiyar abinci sadar abinci tana tafiyar kibiya minti biyar goma in ka koma za a ce dubu biyu uku ya karu kwana biyu uku in ka koma za a ce dubu biyar ya karu to wannan sifi na, na, na sadar abinci in ba a rage ta ba ba mahalukin da ba zai fita don yunwa ba a yi mata wasa mana Allah ya yi mana Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya kawo mana karshen dukkanin masibu wayannan zaluntan al'umma da ake Allah ka kawo mana karshen sa rabbana atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban